Yau mun zo karkar Kalgon Chama, ƙaramar hukumar Dogo, jihar Zandar, inda za mu ga taimaka ma mata don daɗin kowa. Zan je gona. na ga alamun icen ku ya kusa kare na je zan biyo muku da ici a kai tahuna a haɗo kayan miya an na komo kuma zan je ɗauko muku ruwa Rabia ki sauri ki gama ko sauran aiki da yawa ke jiran ki. Salamu alaikum. Babu san da zuwa. Yawa sannu. alaikum akwai mai. Eh akwai mai. mai ne shi. Mi mata suke iya yi in masu gidaje sun rage masu ayyukan gida. Kula da kansu da ɗiyansu. da masu gidajensu kasuwanci don samun kuɗi da zai umfanin iyalinsa damso ina kwana an ta lafiya lafiya laula mun zan ku lafiya ya yara damso ina ka zo daga alamun zawa daga rahi da kanka ne ka je ka ɗauki ruwan wannan da kanka da kanka da yaranka da matanka da kanka je ka ɗauki ruwan wannan eh? mata ne je na ɗauko ruwa don rage musu wahala ta cikin gida kai da kanka kwarai kwa ka dan tace ka zama dan tace ka bayan mu Allah shirye ka Allah shirya ka mi masu gidaje suke iya yi don rage ma matansu ayyukan gida masu gidaje su taimaka ma matansu wajen ɗauko ruwa masu gidaje su kawo ma matansu icce daga daji masu gidaje su ba matansu kuɗi don zuwa niƙa. Raja, a wasu wannan ki wanke musu ni na tafi titi. Assalamu alaikum salam. Kina an kewaye mu? Eh Kamar Rabi'a tana cikin gida tana nan wallahi. Kamar Allah. Rabi'a ina kwana? ne. An tashi ne. gajiya? Ba gajiya. da. Bismillah saki bi dun. Rabi'a. Wai ba nake ganin kawai duk kina lalace duk kin rami. kina wallahi lahiya ta lau ko aikin gida ne ya sha mini kai gidan bai ya taimaka miki wallahi bai ya taimaka mini ni ka dai in yi sussuka in yi shara in yi daka in yi wanke wanke in dora tukunya in je rahi kuma duka ban mai taimaka miki ban mai taimaka miki kuma gani da juna biyu ko taron wani da ake mun na hannu bakwai ban na zuwa na wayewa kan wallahi na wayewa kai ma wanda ake so kowa ya fahimta da shi wallahi ban na samun dama in je ni dai yanzu a matsayina na mai wayewa kai ya kamata a ce mai gida na taimakawa matarsa aikin gida amma dai an mai gidan ya san mahimmancin aikin taimakawa mace aikin gida assalamu alaikum ku muna kan na mata da ni za ki ce taimaka mace ai kamata ai ka taimaka mata to mata ta ce wa ni zan taimaka mata yo matar ta ka kowa yan aikin gida na mata ne yo kuma matar ta ka da juna biyu ai ya kamata ka taimaka mata ya kamata a ce wannan matar ta ka kana taimaka mata bisa kan aikin gida ita ma ta huta hutun me za ta yi ya mai gida ina buƙatar gaskiya kamata Musa ka taimaka mata da aikin gida saboda ta samu damar zuwa awo akai-akai kuma ka yi ka nema mata abinci mai gina jiki kuma don ta samu damar da za ta tsabtace jikinta da jikin yaranta kuma ta samu damar da za ta je kamar wannan wayi yaka na hannu bakwai da ake yi mata ta ma ta samu dama ta je a wayi mata kai kenan wannan kamawa ita za ta sa ta samu damar zuwa duka wannan abubuwan da ke zana mu kwarai kwa an dai haka ne kwa to zan taimaka mata wajen aikin yin ruwa rahi ɗaukowa ice wannan sissika ma da ake yi duka ni zan bada da ko da ta yi kamata ko kuma an ba samu irko ma zan bada kuɗi ai kamata yanzu ta ƙarin ka ta da wannan wahal halin na can na ba da nake bar tunani yanzu na ɗauki wani gargaɗi nake na fasa da kai shi. ai mai gida ya kamata a ce yau ma na je gurin awa. ki ta ki je wajen awa ne ni kuma kai ɗaya zan ta je mutuwa miki ruwa gaskiya da na gode da wannan waye ya kai da kika mu. to ni ma gaskiya musa na gode wannan waye kai da nama da ka amsa da shi ka dauka to madalla miki ta tayi ta yi wajen likita ni kuma zan tayi yanzu jan miki da na miki ruwa kuma rabiya ta mu zai raka mi mata suke iya yi don kulawa da kansu zuwa gidan likita kai a kai cin abinci mai launi daban-daban mai lafiya kula da tsafta halarta wajen taron yaƙi da jahilci kira ga 'yan uwana maza su rinka taimakawa matansu wajen ayyukan yi na gida musamman ma zuwa ɗaukar ruwa zuwa kawowa itace a daji da sauransu an masu gidanmu sun taimaka mu za mu sami dama mu yi ka aiki wanda za mu yi na sana'a har mu taimakawa kanmu da kanmu maza suka taimaka mu da wannan aikin za mu sami dama mu taimakawa kanmu da ɗiyanmu